a hira da yi da manema labarai mai kanuri na ijora alhaji mustapha muhammad ya bayyana sunayen waɗanda aka kama na cewa sun hada da ibrahim ali abubakar ahmed gogoi kamsulin ibrahim muhammad bana gana bulamali da kuma adam wanda dukkaninsu an kama su ne a ranar juma'a da ta gabata a cewar mai kanuri mustapha muhammad an kama mutanen ne a gurare daban-daban inda suke samun mafaka da suka hada da tsibirin victoria ko kuma victoria island da ishere da sauran gurare da ake samun 'yan arewacin najeriya daya daga cikin wanda aka kama da aka bayyana shi da suna adam kuma ya kasance shugabansu an kama shi ne a haraba wata coci a boye a cikin wata kwantena kamar da mai kanurin ya karin haske. kungiya Boko Haram kama kowane liko gwamnati to kuma da mutane hakimi ma duka kuwa da mutum kauyen su ya zo sai gudu je ya samu hakimi din gafa wane boko haram ya sai hakimi ya ce sai su je su kama shi sai su kawo shi nan kuma sai mu kai su wajen su karbi. to kuna wani aiki ne da haɗin gwiwan jami'an tsaro. sosai kwarai da ss da sojoji a waje daya na tambayi wani ɗan asalin jihar ta borno shin ko da gaske ne ana kama yan jihar da ke da alaka da kungiyar boko haram ga dai abinda malamin da ba na ambaci sunansa ya da mani a da gaske ne gaske ana samun su ana samun su akwai su kuma ba wai lalle ba ne hmm. ko da rana ko komai safi in aka zo nan lagos za a same su tabbas ni da kai na ma na sha gansu ba daya ba biyu ba ya kai ma uku ko biyar na gansu da ido na. kuma bai wuce sati ba an kama sauran wajen goma na gani ana hororo gareji tabbas in aka zo aka duba za a same su ba to gani yadda ake barin mutane na yawo cikin gari kana ganin kamar akwai sakaci ta bangaren tsaro kenan mm gaskiya kam akwai sakaci sosai kam in aka duba sosai gaskiya abun in har ana an sa kwari a ciki ana kama su abin zai kawo sauki dan ana bar suna yawo suna shiga cikin su kudu to anan dukkan su za su samu cewa suna samun hanyar za su tsira kaga haka zai taba zai wani sakaci gaskiya amma sun ce sun tuba ba ganin kamar tunda sun tuba shikenan gaskiya tuban dan miciji fa aiki ne fa miciji bai daina tsara gaskiya to ko kungiyar ta civilian jtf na samun goyon bayan al'umma arewacin najeriya da ma sauran 'yan najeriya domin samun nasara ga dai abin da maika nuri muhammad bai ke cewa duk wanda ya gani ah, nan ne dai aka mika wayanda aka kama ga jami'an tsaro inda kuma aka ce an wuce da su jihar borno domin mika su ga rundunar da ke yaƙi da 'yan kungiyar ta boko haram to sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin ta bakin kakakin rundunar sojin najeriya kanar usman kuka sheka game da wannan kamu da yan kungiyar ta civilian jtf ta ce ta yi wa wasu da ake zargin yan kungiyar boko haram ne a birnin lagos ya tattara shi kuwa har da sakon da na aiki masa a inda kuma kakakin rundunar yan sandan jihar lagos sc badmos ta shaida min cewa ba su da masaniya ko hannu game da wannan kame da kungiyar ta civilian jtf ta yi a banyi jibirin amurka daga lagos